ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر kuma haƙiƙa mun halakar da makamantanku a cikin kafirci daga al'ummomin da suka gabata shin ko akwai wanda zai yi izina da hakan a cikinku ya tsawatu daga kafircinsa